Ƙungiyar tsofaffin sojin Najeriya ta gudanar da taron ƙarfafa gwiwa wa mambobinta ta yadda za su yi rayuwa mai ma'ana da samun karɓuwa a tsakanin al'umma don ba da tasu gudummawa wajen ci gaban ƙasa. Taron wanda ya tattaro kan shugabanni da magatakardan ƙungiyar daga jihohi 36 da Abuja sun samu ƙaruwa kan yadda za su inganta ma'amalarsu da fararen hula da neman hanyoyin dogaro da kansu. Manjo Gabriel Adofiku shine ya wakilci shugaban kungiyar tsofaffin sojin na ƙasa Brigadier Janar Adakole Jones Akpa wanda ya fara da cewa kowa na da hakkin kula da tsofaffin sojoji. Tsofaffin soja suna da value yes yes kasa ma ba ta fara ta ba ko me za a yi ba ma gwamnati kawai ba ne duk jama'a ne a fara dubawa the direction of the veterans kin ga yanzu akwai likitoci a cikinmu akwai lawyoyi a cikinmu akwai engineers akwai nurses akwai carpenter akwai electrician duk sana'o'i duk muna da su a soja to wayannan sun fita daga soja ai sana'o'in ba za su ba za su bata ba yana nan a kansu so addu'a mu ne da roƙon mu jama'a su duba wayannan tsofaffin sojan Shi ma Bashir Babayola wanda ya zo taron daga jihar Adamawa ya ce kamata ya yi hukumomi su taimaka wa iyalan tsofaffin sojoji musamman marayu da gauraye. Sojoji nan wasu sai da ransu ne yanzu ba sa nan wurin sun bar baya. To dama mu shine kan cewa iyalin suka bar baya a taimaka musu hukumar da ya shafa su taimaka mawa'ina marayu su ma su samu su walwala cikin jama'a kamar da kowa yake walwala Shugaban kungiyar tsofaffin sojojin a jihar Plateau Sati Yilward cewa ya yi cikin batutuwan da suka tattauna har da batun tsaro da ya addabi Najeriya. Abin da muka koya mun koye zama lafiya don mun gan yaki babu na kyau ba. To in kin gan mu nan suke gan kamar uwa daya ne ya haife mu. Muna da kauna ba ruwan da maganan addini ba ruwanmu da maganan kabilanci. Don haka muna kira ga gwamnati abubuwan da yake faru wallahi mun zo zona muna cikin bakin ciki mun mu yaki nan yakin ya doke mu wata talatin daidai mun gama amma yau muna kusan shekara goma sha a kan cewa ba wani bangare ne ya bare ba cewa wadansu tourist ne kawai shine federal government za ta kasa ta control wannan abin su mayar da shi a kayan siyasa kuma suna amfani da mu suna yi ma kan sukuri mu gaskiya a eh, eh, tsoffin soja ba mu ji daɗin wannan ba Shi ko jakadan tsafe Umaru Abdullahi wanda yake shugaban tsofaffin sojojin ne a jihar Zamfara ya ce gwamnati ta taimaka musu da kuɗaɗe don inganta rayuwarsu. Ne eh, muna neman gwamnati ta ƙara taimaka mana kamar da take yi da. Lancin ya zo ta tsaya ta taimaka mana don mu samu mu kula da na bayan mu don muna da waɗanda suke zazzaune haka ba su aikin komi. Ta wannan ɗan taimakon da suke mana ta nan muke samu mu ma muna ɗan taimaka musu. An kafa ƙungiyar tsofaffin sojojin ne a shekara ta dubu da da biyu don kyautata wa dakarun maza da mata da haɗin kan duk hafsoshin da suka yi hidima wajen ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.